sauraro assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku cikin shirin kasuwa a kai miki dole tare da bashir ibrahim idris ci gaban matasa wajen samar musu da ayyukan yi da za su dogara a kai na ɗaya daga cikin matakan da hukumomi a ɓangare daban-daban ke ɗauka wajen magance matsalar rashin ayyukan yi ganin yadda ayyukan gwamnati suka yi karanci ya sa masana ke ci gaba da faɗakar da matasa da su rungumi sana'o'i musamman harkokin kasuwanci domin dogaro da kansu da kuma ɗaukar wasu mutane aiki wannan ya sa ɗaya daga cikin hamshakin attajiran najeriya tony elimelu ya kafa wata gidauniya ta dala miliyan 100 wadda ke taimakawa matasa daga kowane saƙo na afirka wajen ba su jari domin dogaro da kansu A ƙarƙashin wannan gidauniya, matasa kan gabatar da su ta kasuwanci kan abin da suke so su yi. Idan gidauniyar ta amince, sai ta gayyaci matasan domin ba su horo kyauta da kuma ba su dala dubu goma domin fara kasuwancin da suka gabatar. Wannan kuɗi dala dubu goma ya kunshi kyautar dala dubu biyar da kuma rancen dala dubu biyar wanda za a biya a cikin wani lokaci da aka gindaya. Ganin muhimmancin wannan shiri ya sa shugaban Faransa Emmanuel Macron ya yi tattaki zuwa Lagos da ke Najeriya domin ganawa da matasan da suka ci gajiyar shirin na bana, da ya musu jawabi kan muhimmancin dogaro da kai. Yau shirin namu zai mai da hankali kan wannan shiri na gidauniyar Elimelu. Kuma da farko ga abin da shugaban Faransa Emmanuel Macron ya shaidawa taron matasan da suka samu nasarar cin gajiyar wannan shiri a wannan shekara. Nobody has to decide for our future. We are the one to decide. But this new narrative is just to say Africa is the one to decide for Africa, to explain about Africa. Babu wanda zai yanke hukunci kan makomarmu, mu za mu yanke wa kanmu. Wannan sabuwar tafiyar ita ce ke nuna cewar Afirka ce za ta yanke wa kanta hukunci kan abin da take so, da yi wa duniya bayani kan Afirka. da kuma tsara nata shiri kan sanya matasa dogaro da kai da al'adunsu da kuma yi wa duniya bayani a kai. Kuma yana da yaƙini cewar hakan yana da matukar mahimmanci ga Afirka da kuma Faransa, saboda idan Afirka ba ta yi nasara ba, Faransa da duniya ma ba za su yi nasara ba. Shugaban gidauniyar Tony Elimelu ya ce wannan matsayi na shugaba Emmanuel Macron ya sa gidauniyar ta mai da hankali kan shirin gina matasa dubu goma, kuma tuni dubu hudu suka ci gajiyar shirin. And that is why the Tony Elmelu Foundation decided. Wannan shine dalilin da ya sa gidauniyar Tony Elmelu ta kaddamar da shirin taimakawa matasa da dala miliyan 100 a cikin shekaru goma domin ganin an gina matasa dubu goma. yanzu haka mun yi wa matasa dubu hudu saura dubu shida kuma muna da yaƙini bayan magana da abokananmu cewa waɗannan matasa na afirka a shirye suke su samu nasara kuma su fahimci cewa nasarar su ba ta tsaya ba ne ga kansu kawai har ma ga al'ummar da suka fito a cikin Shugaba Emmanuel Macron ya ce hanyar samun nasara ita ce bunƙasa sana'o'i masu zaman kansu. I think the unique way to succeed is to have a strong private sector on the ground being developed here because this is the only way to have an inclusive growth. Ina ganin hanya mafi inganci ta samun nasara ita ce samun 'yan kasuwa a ƙasa da kuma samun haɓaka a nan, saboda wannan ita ce kaɗai hanyar samun ci gaba, wadda ke nuna cewar ana samun ci gaba na hakika, ci gaba kuma mai ɗorewa domin gina masu matsakaitan masana'antu a ƙasashe daban-daban waɗannan matsakaitan masana'antu za su sayi kayan da aka sarrafa waɗanda za su baiwa wasu 'yan kasuwa na daban na afirka bunƙasa kasuwancinsu da kuma ƙirƙiro wasu sabbi wadda ita ce hanya kaɗai da za ta gina rayuwar siyasa shugaban na faransa ya ce wannan ya sa ƙasarsa za ta ba da gudunmawar euro biliyan guda domin inganta rayuwar matasa a nahiyar afirka That's why we launched another initiative for African private sector which is the fact that we decided to invest 1 billion euro, which means 500 billion naira under your control. Saboda lokacin da mutane suka samu ayyukan yi domin inganta rayuwarsu, rayuwar siyasarsu kan canja baki ɗaya, saboda al'umma gaba ɗaya a haɗa take, kuma shine hanyar ci gaban Afirka. Wannan ya sanya muka kaddamar da wani sabon shiri na 'yan kasuwar Afirka masu zaman kansu, wanda zai ba mu damar zuba hannun jari euro biliyan guda wanda ya zama naira biliyan 500 a ƙarƙashin ku a ɓangaren 'yan kasuwan afirka which is the fact that we decided to invest 1 billion euro which means 500 billion naira under your control in the african private sector to koyaya waɗanda suka amfana da shirin suka ji da wannan tallafi ga rotimi wani ɗan najeriya mai nomar agada ko plantain da suka samu nasarar shirin the presence of the president of france Gaskiya wannan ziyara ta shugaban Faransa za ta yi tasiri wajen sauya alƙiblar tunanin matasan Najeriya, musamman dangane da ƙirƙiro sabbin dabarun bunƙasa sana'o'in dogaro da kai. Da saka kunshi fannonin manya da ƙananan masana'antu. Haka zalika abin farin ciki ne a gare mu, ganin yadda wannan ziyara ta shugaba Macron za ta zama sanadin buɗawa matasa masu himma hanyar kai abubuwan da suka sana'anta a fannonin noma da ƙere-ƙere zuwa kasuwannin nahiyar Turai. So it's really done a lot. Ita ma wannan malama ta amfana da shirin kamar haka. da suka yi din ai ba kai biyu ne da su ba, kai ɗaya ne da shi. To idan har shi wancan zai iya mai kai ɗaya shi ma to zai iya. Kamar mace ne yanzu idan za ta tashi yin wani abu, kaga tana da gida da za ta duba kuma dole tana so ta yi sana'a to dole sai ta rage wa'yansu jin daɗin ta saboda ta taimaka wa iyalinta da 'yan uwanta da matasa ga baki ɗaya. To domin jin tasirin aikin wannan gidauniya, mun ji ta bakin masanin tattalin arziki Dr. Dauda Muhammad Kwantagora. Ita wannan gidauniya, wannan abu da take yi yana da amfani ba kuma sabon abu bane kamar a kasashen da suka ci gaba a duniya. saboda itifakin da aka yi cewa gwamnati kadai ba za ta wadatar da samar da aiki ga matasa ba da kuma 'yan kasa. musamman ana bukatan ƙananan masana'antu da kuma ƙananan sana'o'i da za su samar da aikin yi ga matasa da kuma jama'an kasa wanda yake idan hakan ya faru ana samun amfani ko ta ina na farko su masu yin sana'an kaga za su iya daukan wasu kaga an rage marasa aikin yi sannan kuma idan kasuwancin ya karfi za ka ga za su iya biyan haraji da wasu al'amura idan suna biyan haraji kaga ita kuma gwamnati za ta samu kuɗin shiga wanda za ta samar da tsaro da hanyoyi da kuma sauran abubuwan more rayuwa. Masanin tattalin arzikin ya ce wannan shiri ba sabon abu ba ne a kasashen da suka ci gaba. Eto, eh kamar yadda na gaya maka, a wannan abu ne mai kyau da yake su ma attajiranmu ya kamata su kwaikwaya. Kamar misali, ai ba sai sun yi ya kai shi ma ya fara daga wani mataki ne har ya kai haka. To ana bukatar musamman attajiranmu na arewa maimakon mutane su rika taruwa a kofar su ana ba su dan na goro ko dan na abinci. Idan aka haɗa wa'annan ko da mutum da yamma zai iya yi ba a samu attajirai kan mutum biyar sai a ɗauko ɓangaren sunan wannan a ɗauko ɓangaren sunan wannan sunan ɓangaren wannan a haɗa kamar misali aka ce akwai alhaji abubakar akwai alhaji isa akwai alhaji usman to kaga za a iya ɗaukan ɓangaren sunan su isa usman a haɗa to in aka yi haka na wannan maimakon kuɗaɗen da suke raba wa mutane ko kuma 'yan siyasa da sukan zo su yi ta raba mutane kuɗi an an saka wannan ta hanyar wannan taimakon to za ga cewa matasa za su ɗore da samun aiki dangane da shirin sanya euro biliyan guda da shugaban faransa emmanuel macron ya bayyana masanin tattalin arzikin ya bayyana cewar kaga ai wannan yawanci wannan matsayi ne mai kyau saboda shi rashin samun aiki a afirka a wannan nahiyan kaga yana da alaka da su zamun zaman su, saboda musamman za ga matasan da suke ta mutuwa ko a kogi ko kuma a hanya suna ta kwarara kasan turai idan suka isa can suna bata masu tsari sau ga kamar su duk kasashen su yawanci suna da tsari akan makarantu suna da tsari akan kiwon lafiya suna da tsari akan gidaje ma'anan tsari shine sun san mutum nawa za a haifa mutum nawa ne suke bukatan gida a wannan shekara mutum nawa ne suke bukatan kiwon lafiya a wannan shekara to suna gudanar da tattalin arzikin su ko kuma tsarin harkar da gwamnati bisa akan wannan kiyasin da suka yi to idan suna samun bakin haure suna zuwa suna cika kasan wannan yana bata wannan tsarin idan kuma ya bata tsarin sai da yan kasan ba za su samu gajiyan wannan abun ba su kuma yan kasan kaga ba za su iya fita su je wani kasa ko afirka ko haka nan su zo su zauna irin mu yanda muke kwarara zuwa can to zuwa su shigo da irin wannan taimakon su fadada wannan gidauniyan ka gaya musu maganin wayanda suke shiga wancan kasashen kenan. Masu sauraro da haka muka kawo karshen wannan shiri, a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sashen Hausa na Radio France International. Bashir Ibrahim Idris ke cewa ku huta lafiya.